da take gabatar da kasida a yayin wani taro a nan Kano, shugabar sashin kula da lamuran shari'u ta ofishin shiyar Kano na hukumar ta EFCC, barista Aisha Tahar, ta ce amfani da 'yan kasuwa a ƙoƙarin ɓadda sawun kuɗaɗen da aka sata daga lalitar gwamnati na ɗaukar lokutan jami'an hukumar wajen gudanar da bincike. shugaban hukumar efcc abdulrashid bawa wanda kwamandan hukumar mai kula da shiyar kano faruk dogon daji ya wakilta ya ce hukumar ta samu nasara kan ƙara raki fiye da dubu uku daga watan janairu zuwa watan jiya na nuwamba ciki har da ɗari biyu da arba'in da aka samu a shiyar kano a cewarsa saɓanin yadda mutane ke tunani hukumar ba ta samun katsalandan ko kaɗan daga gwamnati ko jami'anta kuma haka na daga cikin sirrin nasarorin da take samu a yanzu. Eh, wannan gaskiya kila in har ya faru a baya ne akwai gwamnoni akwai 'yan siyasa manya waɗanda aka yi aka kai kara kuma aka aka hukunta su kusa kusan na an kama shugaban eh, accountant general na kasa kun ga yadda aka kuma yana aiki da wannan gwamnati ne so wancan lokaci in har an yi shi a da ne suna cewa idan ka shiga jam'iyyar mai mulki yawanci kana samun sauki daga AFCC kila a da kenan amma dai yanzu gaskiya ba wannan mahiwancin kes na muke yi ko a risantuwa ma da ake ya hada da ainihin jam'iyya masu mulki ne ma. Yayin da shugabancin hukumar EFCC ke cewa baya samun katsalandan daga gwamnati, masana dokoki da shari'a sun ce lauyoyin da ke aiki a hukumar na fuskantar kalubale wajen kiyaye ka'idodi da tanade-tanaden aikin lauya, al'amarin da ka iya zama wani nau'in katsalandan ga tsarin ayyukan hukumar ta EFCC. A kasan lauyoyi ne, shi mai bincike ne, yana shugaba, zai faɗi abin da fahimtarsa. da abin da suke a cikin gida amma ina gaya maka kamar mutum ne ya ce maka kalau nake ku zo tafiya ka ga ya kwanta ka daga shi ya faɗi ka daga shi ya faɗi ka san ko ya ce kalau nake ba kalau yake ba ko abin da na fahimta daga cewa yana zama challenge ma'ana kamar wani kalubale ga lauyoyin da suke cikin EFCC za su iya musawa saboda watakila ake wurin aikin su ne amma ina gaya magana ta gaskiya sun sani idan suna jina sun sani to akwai sa'ilin da zaka ga abu ya zo bai kamata a caje shi za kotu ba amma sai ga an caje shi za kotu saboda wataƙila masu bincike su ne a gaba da su saboda ka san tsari suke aikin kamar dan sanda ko soja ko waye na gaba ya ce kaza to saboda haka wasu abubuwan za ka ga ai ta samun matsala saboda irin wani abubuwan na biyu da soloyin efc da lauyin waje na defense kenan wanda suke kariya dole sai mun dawo kan ka'idar aikinmu professional ethics course ne guda a makarantar eh, horar lauyi nigeria Law School kenan da aikinsa shine ya koya lauya da'a ta yadda zai yi mu'amala da kotu yadda zai in mai bincike ne za ka yi in mai gabatar da kara ne yadda za ka yi in ka mai kariya ne yadda za ka yi wajibi su manyan efcc su kuma su ba wa lauyoyinsu da masu kuma lauyoyinsu su kalli aikin za a daga musu su rufe idan su idan kes bai kamata a caje ya zo kotu ba su kalli manyan su gaya musu gaskiya Farfesa Nasir Adamu Aliyu kenan mai lambar aikin lauya ta SAN. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke ƙoƙarin nuna wa duniya cewa matakan dakile ayyukan rashawa da hukumomin ƙasar ke ɗauka na haifar da sakamako mai kyau. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.